Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. an damƙe wani da ake zargi dangane da mummunan harbin nan da aka yi a wani dandalin saye da sayarwa a jihar washington ta arewa maso yammacin amurka a cewar babban jami'in 'yan sandan sintiri saja mark francis a jiya asabar ta kafar twitter ba a yi wani ƙarin bayani ba nan take ya hallaka mutane biyar hudu mata kuma da wani namiji da daren ranar juma'a a harbe-harben na dandalin cinikayya na cascade da ke balinton mai tarar kilomita 100 daga sitir tun da farko 'yan sanda sun buga hoton maharin a kafafen sada zumunci yayin da suke ta farautarsa dangane da harbe-harben da ya yi a kantin macy's da yake jawabi a wurin bikin kaddamar da wata sabuwar cibiyar adanawa da baje kayan tarihin amurka wadda za ta fara ja'a ga tarihin amurkawa baƙaƙen fata shugaban amurka barack obama ya ce tarihin baƙaƙen fatan wani ginshiki ne na tarihin amurkar kanta tun daga zamanin waɗanda suka kafa ƙasar mun faiman cewa da labaran da suka shafi miliyoyin wasu mutane waɗanda suka gina wannan ƙasar kamar sauran a cewar obama obama wanda wani sa'in sai da ya yi ta ɗan goge ƙwalla ya yi nuni da alfanu da kuma haɗarin da ke tattare da zama baƙar fata a amurka kama daga zamanin bauta da wariyar launin fata na jim crow zuwa zamanin 'yancin kaɗa ƙuri'a da kuma zaɓen baƙar fata na farko shugaban ƙasa mu fa ba wata ɗawainiya ba ce ga amurka ko kuma wani lahani gare ta amurkar ce mamu kuma abinda wannan cibiyar kayan tarihin ke bayyanawa kenan abin da obama ya gaya wa dubban mutanen da suka taru a wurin wannan biki na dandalin taro na ƙasa kenan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hoton bidiyon da 'yan sanda suka fitar a garin charlotte na jihar north carolina jiya asabar na nuna gamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da kate lamont scott wani bakar fata dan shekaru 43 da haihuwa da aka bindige har lahira ranar talata al'amarin da ya janyo zanga-zanga a birni mafi girma na jihar ta north carolina jiya asabar aka saki hotuna biyu dan wato daga kamarorin da aka makala jiki da kuma na gaban mota na 'yan sandan da suka yi gamar da scott an saki hotunan ne bayan masu zanga-zanga sun shafe kwanaki suna kiran da a nuna ma jama'a hotunan ɗaya daga cikin hotunan bidiyon na nuna scott na fitowa daga cikin motarsa sannan yana juyawa ta hagu lokacin da ya tsaya na tsawon kimanin daƙiƙoƙi uku kafin a harbe shi ya faɗi har ƙasa bidiyo na biyu kuma bai nuna abin da ya faru kafin aka ga squad a ƙasa ba an goge muryar da ke wannan bidiyon a daƙoƙi 23 na farko shugaban 'yan sandan keir putnam ya gaya ma manema labarai cewa jiya asabar ɗin 'yan sanda sun kuma yi imanin cewa sun ga squad rike da wata bindiga don haka sai suka yi yanke shawara cewa haɗa wiwi da bindiga haɗari ne sosai ga jama'a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce ya yi matuƙar takaicin abin da ya kira faskarar yaƙi mai tayar da hankali a birnin aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar siriya da shaidu suka ce sojojin siriya ne da na rasha masu mara musu baya ke iza wutar a wata takardar bayani jiya asabar ban ya kuma cecaki al'ummar duniya yana mai bayyana al'amarin da wata bakar rana a kudurin da duniya ta yi na kare farar hula a kasar ta siriya bugu da ƙari ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya da su aika da saƙo ɓaro-ɓaro cewa ba za a lamunta da amfani da munanan bamabamai da kuma waɗanda ake kira bamabaman ragargaza mafakar ƙarƙashin ƙasa ba a wani al'amarin kuma na daban wata gamayyar ƙungiyoyin agaji a siriya ta yi gargaɗin cewa babu yadda za a yi wata yarjejeniyar tsagaita wuta mai tasiri a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita matsawar aka bar sojojin siriya masu biyayya ga shugaba bashar al-assad da kuma na rasha masu goya musu baya su rinka kai hare-haren bom suna jefa farar hulan siriya cikin yunwa tare kuma da kuntata musu babu gaira babu dalili hukumomi a kasar iraki sun ce wani harin da aka kai wani wurin duba ababen hawa da ke lardin salahuddin ya halaka mutane akalla sha biyu jami'ai sun ce mutane akalla 23 sun samu raunuka a wannan harin na kunar bakin wake da aka kai da safiyar ji asabar babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin na bama-bamai to amma a baya kungiyar isis ta sha dau alhakin kai makamantan harin hillary clinton da donald trump za su dan dakatar da shirye-shiryen da suke yi na uh, wannan ƙarshen makon na wato muhawarar da za a yi gobe dangane da zaben shugaban ƙasa da ke tafi don su gana a lokuta daban-daban da firaministan isra'ila benjamin tanyahu. labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu haramu masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Kaduna ta kafa dokar da za ta hukunta iyaye da suka saka ‘ya'yansu a makaranta. Saboda haka wakilin sashen Hausa Iliya Kure a yankin ya nemi jin ra'ayoyin wasu ‘yan jihar kan wannan mataki. gaskiya abu ne mai kyau kowa ya yi karatu an in gwamnati ta dauki wannan matsayi ni ina goyon bayan gwamnati akan wannan matsayi don gaskiya in ba da karatu ba in har muna maganan cewa kasa nan za ta yi girma kasa nan za ta iya a ta zama daya daga cikin kasashe na duniya dole ne sai da karatu sai da makaranta so duk wanda bai sa danshi ko diyan a makaranta ba na gan yana cuta diyan ko dan don ba zai yi kyau ba in dai har muna gadara da kasa mu yanzu muna gadara saboda wadanda sun yi ilimi ne su ne suna kan gaba in dai har baka yi ilimi ba to gaskiya ne ba abin da za ka iya shiga cikin mutane ko kasashen waje ka iya yin wani abu so na goyon baya dari bisa dari cewa kowanda iyali su gan yaransu sun yi makaranta eh to ni dai na ji zancen da ake yi da cewa gwamna ya ce duk wanda bai a wannan wata da za a koma wanda bai mai da yaran shi makaranta ko ya tura su makaranta ba za a kama shi kai shi gaban hukuma za a yi to ni hakika ina da cewa shi gwamnan karan kanshi ya san da abin da yake ko dai daga cikin dokan kasan abin yake amma mu ko muna da matsala guda ɗaya wani lokaci mun kai yara makaranta sai a ci numban yaran da ake bukata a dauka a makarantar ya riga ya cika dalili abinda gwamnati suka bayar saboda a kula da 'ya'yan nan ya riga an kai namban da ke a ciki to yanzu a makarantun gwamnati muna da bukatar da wanda ke da damuwa mu shine ba su sa abinda da ya kamata da yara su ake bukata domin a ba ma yaran nan ilimin da ya kamata ba muna tunanin a wannan lokacin abin da gwamna ke yi mu a gurinmu ba adalci bane kuma ba taimako bane domin idan taimako ne bari a gyara makarantun a da su inda ya kamata a kai yaran in kuma an kai yaran eh an tabbata ba za mu kai yara ba za a ce mana da cewa numban yara da ake bukata ya riga ya cika ba mataki ɗaya wato shine dama a ce ɗin akwai makarantan akwai isassun makarantu akwai makarantu a ko'ina akwai isassun azuzuwa akwai infrastructure ba wai ya zamana a ce ka ce yaro a ce a je makaranta amma yaro sai ya yi tafiyan watakila kilomita ɗaya daga gidansu kamun ya kai makaranta ba ko kuma misali akwai yara 200 a ƙauyen nan wanda sun kai su je makaranta amma makarantar da yake ƙauyen nan yara 50 kawai zai ɗauka to kaga sauran yaran sai dai ko su zauna a ƙasa ko su je makarantar haka wanda a wannan kuma za a kara samun matsala ko kuma ba access ba hanyar da za a je makarantar to irin wayannan abubuwan duk ya kamata na san gwamnati tana kokari ta ga an yi improving infrastructure a makarantu na kaduna state amma irin wayannan abubuwan duk ya kamata a duba a gani inda ba makarantu ko da yake na san primary school wani abu ne wanda ko san kowane yanki zaka ga akwai amma akwai wani dan matsala matsalan ko shine zaka ga primary school din akwai shi amma bai fi aji biyu ba wani lokaci akwai inda muke zuwa mu ga makarantar zuwa biyu ne kawai a whole yake sabin whole community din akwai wanda zaka je ka ga ba kujera ko daya akwai wanda zaka ga ma kwanan duka ya yaye to a irin lokacin ruwa ta ina zaka ce yaro ya je makaranta akwai ƙauyen da ba su da makarantar wataƙila sai sun tsallaka ruwa a irin wannan ta ina zaka ce yaro dole ya je makaranta to irin na abubuwa duk ya kamata a duba su a tabbatar an yi putin in place mun san yanayin da kasan mu yake ciki mun san challenges din da ake facing but education is a priority kuma na san priority ne na wannan gwamnatin so muna fatan duk wayan abubuwan da zai sa ba za a samu ci gaban wannan um, udiri da suka ɗauka ba za a yi ƙoƙarin a ga an yi maganin shi. An ji kaɗan za mu kawo muku ra'ayin wata shugaba a jami'ar jihar Nasarawa kan batun wannan doka. Yanzu sai jihar Katsina inda sashin kula da ilimin ɗiya mata da ci gaban yara zai fara tantance waɗanda za su ci gajiyar shirin tallafi mai sharaɗi inda 'yan mata kusan dubu biyar za su amfana. Mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin ilimin ɗiya mata Hajiya Binta Abba Dutsin ma ita ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da zaharaddin sani funtuwa Mai eh, ba gwamnan jihar Katsina shawara a bangaren ilimin 'ya'ya mata da ci gaban yara Hajiya Binta Abba Dutsen mata ce nan ba da dadewa ba iyaye za su fara karɓar kuɗin tallafi mai sharaɗi don ci gaba da tallafawa karatun yara. Very soon insha Allah za a yi na tallafin nan da ake bada na 5000 da eh, conditional cash transfer. To yanzu federal government ta shigo ciki za a zo a tantance waɗanda su ne mabukatan wannan tallafi da za a ba. Da kawo mun ga an yi ma wasu ƙana hukumomi ne ka cukan. yanzu a shirya kuke duk ku karada dukkan fadin jihar nan ta katsina sauran 24 local government wanda ba a yi ba da ma 9 local government din waɗanda aka yi duka za a hada yanzu za a yi ina insha Allah more than 5000 yara za su benefitin daga wannan program din kuma banda taimako da yanzu ke yi ko kuma za a yi ma mata iyaye mata domin idan iyaye mata suka samu tallafi to za su iya kai 'ya'yansu makaranta daman yawanci zaka ga talla da ake sanyawa iyaye mata da suke sa ma 'ya'yan talla saboda rashi majority of mazan mu din nan zaka ga wasu in ba su da aikin yi sun sakan ma iyayen hidima baki daya dole uwa mace ita ce take ta haƙilan yadda za ta yi ta ciyar da yaran da sauransu yanzu federal government da katsina state government za su yi haɗin gwiwa domin a samu za a ba da iyaye mata ban da dubu biyar din ma na wani za a ba ai yanzu five program intervention ne da za a yi da federal government da state government once hajiya wannan albishir da kika yi ma iyaye na za a tallafa musu kamar da aka ce a baya wannan shirin tallafi mai sharaɗi. watakila su iyaye da da suka kama an tsaya yanzu kuma gashi an kawo masa albishir yana ga wannan albishir zai zo nan da wani dan lokaci ne ko sai dai an gama shirye-shirye eh insha Allah ba da daɗewa ba zai zo domin insha Allah muna sa ran nan da sati biyu in Allah ya yarda za a zo a tantance ainihin mabuƙata bukatan wannan tallafi to daga bayan an gama tantancewa insha Allahu na san cewa za a zo a ci gaba da bada wannan taimako da za a bada domin su mata su tsaya da kawunansu ba ma wai mata kaɗai ba wannan taimako zai zo har da matasa waɗanda suke yin 'yan ƙananan sana'o'i kamar kaga zaka ga wasu matasan mu suna dan sai da dan katin waya suna da dan ƙananan kiosk a bakin hanya abubuwan da ke ciki ba taka kara karya ba to har da irin su waɗannan matasa za a ba mu wannan tallafi ta ce akwai wani shiri da suke gudanarwa a kwalejin ilimi ta isa keta da ke dutsen ma da suke zaɓo ɗalibai na yankunan karkara suke basu naira dubu hamsin hamsin domin wata yarjejeniya idan suka kammala su koma garuruwan su su koyar da yara a can akwai program wanda aka yi wanda ake ba ma yara mata wanda ake dakuwa vulnerables daga ƙauyuka waɗanda ake ba ma tallafi na dubu hamsin domin su samu ci gaba da ilimi na gaba da secondary kamar kina nufin irin matan da ake ba wata gudunmuwa wata scholarship na dubu hamsin hamsin a kwalejin isa kai ta take dutsen ma eh, shi ne wanda ake yi wanda suke karatu a isa kai ta college of education kan dutsen ma wanda yanzu kuma da haɗin gwiwa na federal government da katsina state government cewa daman za ta haɓaka ilimin kuma ta taimaka ma su masu nce da diploma da masu digiri waɗanda suka gama ba su da aikin to kaga mun fidda yara waɗanda suke isa kai ta college sun fi ɗalibai dubu ɗaya waɗanda muka ba ma tallafin nan suka samu karatu na nce to yanzu duk mun sanya sunayensu akan waɗanda za a ba taimako na aikin nan da za a yi ɗauki teachers inda daman fannin su ne da suka karanta nce suka yi duk majority of them sun yi kan education ne. Hajiya Binta Abba Dutsen ma ta ce gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari na ba su goyon baya domin ci gaba da ilimin yara mata a jihar ta Katsina. akwai abubuwa da yawa wadda wannan department mu take yi domin kawo ci gaba na ilimin 'ya'ya mata kuma mai girma gwamnan jihar Katsina alhaji aminu bello masari yana iya kokarin ganin cewa duk wani abin da zai sanya a samu ci gaba na ilimi na 'ya'ya mata yana ba mu goyon baya da encouragement da yadda za a yi a samu ƙwarin gwiwa don a samu abin da ya kamata na ci gaban ilimin yara mata misali akwai wani program da muke yi wanda muke zaɓo yara ƙanana daga shekara tara zuwa sha biyar muna ba su training na koyon sana'o'i na hannu suna koyon yadda ake yin irin su donut yin cake yin sarka haka da 'yan kunna da 'yan jikuna da takalma wanda a ciki za ka ga yaran idan suka koma gidajensu suna koya ma iyayensu mata sanda muka yi wannan iyaye mata da yawa sun fito suna godiya a gidan rediyo da sauransu suna yin godiya domin abin yana ƙara ma 'ya'yan ƙwarin gwiwa na yadda za su tsaya da ƙafuwansu har tare ma da iyayensu wannan program shine wanda ake ce ma holiday camp muna kamfin yaran for five days a koya masu yadda ake wannan sana'o'i shi dai shirin tallafi mai sharaɗi wani shiri ne da gwamnatin jihar katsina ta tsoma kanta domin tallafa ma iyaye musamman waɗanda suka fito a yankunan karkara domin kaucewa tallace-tallace da suke ɗora ma yaransu zuwa maida su makarantu domin su samu ilimi. Gwamnatin jihar dai tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi na duniya suna tallafa ma iyaye da naira dubu biyar biyar a kowane wata inda suke amfani da wannan dubu biyar biyar don siyo ma 'ya'yansu littattafai da fensira da dai makamantansu. Zaradin sanufin tuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya. Wasu rahotanni daga Najeriya suna nuni da cewa sabon manhajar karatu da aka fara aiki da shi shekaru biyu da suka wuce na fuskantar matsaloli da suka hada da rashin wayar da kai ga waɗanda shirin zai amfana da masu tafiyar da shi wasu suna sukar yawan sauye-sauye ga manhajar. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya haɗa mana kan wannan batu. Ranar hudu ga watan Agustan shekarar 2014, Najeriya ta sake wa manhajar ilminta gyaran fuska wadda a ƙaddamar da wannan kundi Profesa Godswill Obioma na cibiyar nazari bisa ilimi NERDC ya ce an yi wa manhajar ilimin gyaran fuska ne da niyyar inganta ilimi. Amma wasu masana na ganin har yanzu da sauran aiki. A ganin su an yi gaggawan ƙaddamar da manhajar ba tare da horar da malamai yadda za su bi ababe da sabon tsarin ya tanada ba. Na sadu da Mr. Diaz Gado, malami a kwalejin ilimi da ke zin cikin jihar Taraba. Sometimes the curriculum wasu lokuta akan tsara manhajan ne ba tare da an zagaya makarantu an ga zahirin gaskiyar yanayi da makarantun ke ciki ba akwai karancin waɗanda za su aiwatar da uh, manhajar duk da haka sai a ci gaba a ƙirƙiro sabo yayin da aka gama sai ka ga babu masu aiwatar da tsarin yana iya yiwuwa babu ƙwararru ne ko a watsi da tsarin ajiye shi gefe eh, guda akan kuma yawaita sauye-sauyen waɗanda ba su dace ba muhimmin abu shine mu riki tafarki guda na wani zangon lokaci muna cewa a gabatar da wasu sabbin harsunan koyarwa uh, harsuna daga al'ummanmu kuma ba mu da rubutacciyar kundin irin waɗannan harsuna amma ana cewa makarantu su karantar da yara a harshen al'ummansu babu waɗanda aka horar cikin malamai ta fannin koyar da waɗannan harsuna akwai kuma masu ra'ayin bai kamata ana yawan canza manhajar ilmi ba amma dr chris amuce na jami'ar jihar taraba ya ce dama akan tsara kowace manhaja ce don ta tafi daidai da takun zamaninta Canza manhajar ilmi ba ta da wata aibu, don dama akan tsara manhajar ilmi ne da niyyar sauya ta daidai da yadda zamani ke tafe. Matsala da muke da shi shi ne malamai a yanzu ba su da isasshen horarwa wurin aiwatar da abubuwa da manhajar ta tanada, domin sun rigaya sun saba da tsohuwar manhajar. kuma canza manhaja yana da alaƙa da bunƙasar ayyukan ilmi. A game da rashin fara amfani da wannan manhaja bai ɗaya, kama daga makarantun birni zuwa ƙauye da kuma makarantu mallakar gwamnati da kuma masu zaman kansu. Ga abin da Chris Amuce ya ce. Za ta janyo cikas ga harkar yada ilmi, za ta kuma janyo na naƙasu ga darajar sani. domin akan gudanar da manhaja ce bai ɗaya kaga a wasu wurare an fara amfani da manhajar kana wasu ba a fara ba ka sani dukkan ɗalibai za su ɗauki jarrabawar nan ne lokaci guda irin su jarrabawar gama sakandare da kuma jarrabawar shigar jami'a wannan zai janyo yara da yawa su faɗi jarrabawarsu babu shakka wasu sassan sashen manhajan za su ɗauki lokaci kafin su tabbata alal misali darasin kwamfuta a makarantun ƙauyuka inda ba ma wutar lantarki ballantana na'urar kwamfutar. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Mataimakiyar shugaban jami'ar jihar nasara kuma karamar farfesa fannin addinin Islama Sa'adatu Liman ta ce dokar da za ta hukunta ko kuma dokokin hukunta iyaye da suka ƙi kai 'ya'yansu makaranta za su taimaka. Duk da haka ta ce akwai buƙatar hukumomi su ƙara bincika dalilai da suke hana wasu iyayen saka 'ya'yansu a makaranta. Da farko dai ta yi magana ne kan hali da ilimi ya shiga a Najeriya. magana harkan ilimi a Najeriya hakika an samu ci baya sosai a baya amma dai yanzu nan gwamnati tana kokari ta ga cewa ta sa matakai eh, wayanda za su farfado da yanayi na ilimi. kamar idan aka duba za a ga cewa ana kokari a dawo da teachers abin nan education mm. wanda da eh, grade 2 education mm. wayansu suna ganin eh, kawar da wannan grade 2 education shi ya kawo koma bayan ilimi sannan kuma um, uh, wayansu suna ganin yanayin malamai su ne ba sa sa hankali a koyar da ɗalibai da kyau wanda mm. kuma yanzu nan kamar yadda muka sani wannan gwamnati tana kokari ta ga cewa kowane ma'aikaci ya sa hankali a aikinsa kuma yana samun necessary training ɗin da ya kamata saboda ya samu kwarewa um, a wannan fanni nasa na aikinsa to ina ganin dai ga wa'annan matakai da gwamnati ke ɗauka yanzu nan za a samu ci gaba a ilimi insha Allah za a samu um, canji. a lamarin yanayin ilimi din. Aka. Mm, ɗaya daga cikin wasu matsaloli da ake fuskanta a harkar ilmi a arewaci musamman arewacin najeriya shine ilmin mata a ga kin zama mukaddashiyar ko kuma mataimakiyar a shugabar jama'a baki ɗaya. shin yaya ci gaban ilmin mata a arewacin najeriya alhamdulillah kamar a yanzu nan gaskiya mata suna karatu a bisa da don idan dai ka duba ko da in baka misali da su jami'o'i ne a da ba za ka samu mata da yawa arewa suna karatu a jami'a ba idan matan suka fara daga primary school to idan suka zo secondary school za ka ga cewa idan ka duba overall enrollment za ka ga cewa namban matan ya ragu daga secondary school kuma in suka zo jami'a za ka sake samun namban matan ya ragu to amma yanzu alhamdulillah namban mata da ake samu suna tafiya um, higher education yana ƙara yawa Uh, mafi yawa matan za ka ga cewa yara ƙanana ne suke tafiya university saboda haka kafin a ce ma an yi maganan aure sun riga sun kai matsayin university har kuma sun kai kusan kare university tukuna kafin a yi aure wa'yansu da yawa kuma sai sun kare to amma duk da haka ma ana samun wa'yanda suke ma university suna da auren su kuma suna karatun saboda haka gaskiya an samu ci gaba sosai a maganar makaranta ta mata yanzu nan a arewacin Najeriya amma farfesa Sa'adatu na ziyarci jihar ku jihar nasara ba da jima'an nan ba yawan maza da yara mata da maza da suke tallace-tallace suna da yawa ainu da kuma barace-barace hmm. me kike gani ke sa ha yanzu ake samun yara da za ka kamata a ce an gansu suna makaranta sai a gansu suna tallace-tallace maza ne ko mata e to gaskiya ba za a cire maganan yanayi yadda ƙasa ta samu hali da ƙasa ta samu kanta a ciki ba idan mun duba za mu ga cewa mutane da yawa suna fama da rashi idan ka binciki mafi yawa waɗanda suke tallace-tallacen nan da sauransu za su ce maka ba su da kuɗi ne da za su sa 'ya'yansu a makaranta da dai sauransu duk da cewa an ce education free ne amma za ka ga cewa siyan littattafai siyan takalma siyan uniform da kuma sauransu duka dai da kuma ɗan school fees da ba a rasa ba duka dai mutane suna biya to kuma waɗansu idan kai musu wannan magana sai su ce waɗannan ma abubuwan ba su da halin da za su yi saboda haka shi yake hana su sa 'ya'yansu a makaranta kuma duk da cewa mun ce an samu ci gaba a enrollment ɗin mata a makaranta duk da haka dai har wa yau akwai 'yan kalilan wa'anda su suna ganin ba amfanin su sa 'ya'yansu a makaranta to har yanzu dai ana nan ana yakin ba a daina ba kuma ana samun ci gaba da haka din akwai jihohi da suka bullo da dokoki na hukunta iyaye da ba su kai 'ya'yansu makaranta ba na san kaduna ta yi haka na san sokoto ta yi haka me ra'ayinki kan haka wannan zai taimaka eh alal hakika zai taimaka amma kuma gaskiya abin da zai taimaka shine magana hukunta um, iyaye da basu sa 'ya'ya a makaranta ba ba shine ba tukun afin farko za a duba halin da iyaye ke ciki kamar inda na ce matsala ta yi yawa iyayen da ba su da abincin da za su ci ina suke maganan uh, tura 'ya'ya makaranta wa'yansu iyayen in ka basu kuɗin da za su siya ma uh, 'ya'yansu uniform da littattafai da sauransu su je makarantar ma ba su da shi abincin da 'ya'ya za su ci da safe su tafi makaranta ba su da shi shi ya sa za ka ga cewa wa'yansu idan dai aka samu dabaran cewa a ringa ciyar da 'ya'yan a makaranta to sai ka ga yana jawo hankalin mutane suna tura 'ya'yansu makaranta ba don komai ba saboda rashi akwai wa'yansu wuraren da 'ya'yan idan dai abin da suka ci din nan wa'yansu har za su ɗauka su kai gida su kai ma iyayensu to saboda haka kaga akwai factors da yawa abubuwa da yawa da yake ya tattaru yasa rashin zuwa ah, mutane makaranta ba wai maganin ah, gwamnati sa doka ce kawai duk wanda bai kai 'ya'yan shi makaranta za a hukunta shi ba lallai gwamnati ta koma kuma ta sake dudduba menene factors da yake hana iyaye kai 'ya'yan makaranta tukunna ta magance waɗannan factors din kafin a ce za a sa doka in ba haka ba doka ba za ta yi aiki da kyau ba gaskiya. sauraro da wannan Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. a takaice an damƙe wani da ake zargi dangane da mummunan harbin nan da aka yi a wani dandalin saye da sayarwa a jihar washington ta arewa maso yammacin amurka a cewar babban jami'in 'yan sandan sintiri saja mark francis a jiya asabar ta kafar twitter ba a yi wani ƙarin bayani ba nan take ya halaka mutane biyar hudu mata da kuma wani namiji da daren ranar juma'a a harbe-harben na dandalin cinikayya na kasake da ke wellington mai tazarar kilomita 100 daga sitir da yake jawabi a wurin bikin kaddamar da wata sabuwar cibiyar adanawa da baje kayan tarihin amurka wadda za ta fi raja'a ga tarihin amurkawa baƙaƙen fata shugaban amurka barack obama ya ce tarihin baƙaƙen fatan wani ginshiki ne na tarihin amurkar kanta tun daga zamanin waɗanda suka kafa ƙasar da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya.